masana'antar Kano da ma cikin gari ana ci gaba da alhinin mutuwar darakta Nura Mustapha Waye, wanda daukacin masu bada shaida a kansa ke ban kyawawan halayensa, musamman soyayyarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma koyar da ita, baya ga hakuri da riko da amana da son zaman lafiya. Muna cikin shirin Izza so insha Allah kwantar da hankalinku darakta. Assalamu alaikum Same jin baki. <laughs> Ga wata hira da aka yi da daraktan sa'ilin yana raye, inda yake bayyana dalilinsa na saka al'amuran addini a cikin shirinsa na izzarsu. Nuna Mustapha waye matashi ne wanda tun halin kuruciyarsa yake da burin yaɗa kyawawan halayen musulunci da kuma ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Ya cimma burinsa na cusa waɗannan kyawawan halaye a zukatan mafi yawan 'yan kallo. Nasarar Nura Mustapha a wannan buri nasa dai bata zo da mamaki ba, saboda addu'o'i da yake samu da kuma kyakkyawar niyyar da ya sa gaba. amma duk da haka karɓar saƙon a wajen 'yan kallo shi ke sa shi tunanin shine ko nuran da yunkurinsa na farko bai samu shiga ba eh labarin yana so isar da saƙonni ne da ba farko an gina shi ne akan gaskiya da riƙon amana to daga ƙarshe kuma sai aka dinga masa rassa aka dinga sako sakonni ta yadda mutum zai rayu yadda zai sadu da allah lafiya eh, ya yi rayuwarsa cikin salama kuma ya mutu cikin salama eh, za ga tunda a sakonnin za ga akwai yadda ake koyawa da tarbiyya a cikin shirin kuma da yadda mutum zai tsaya akan tauhidi eh, da kuma yadda zai tsaya akan soyayyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wadda mu da ita muka gada tun a gidajen mu eh, da kuma sauran abubuwa na ilmai waɗanda ba a san su ba kama daga alwala eh, sallah da kuma tsarki da kuma zamantakewa na rayuwa isar da sako musamman wanda ya shafi addini da kamar wuya saboda shi jigon fim an fi asasa shi ne kan nishaɗi kaɗai to amma tunda an ce shi mai shawara aikinsa baya ɓaci wani malami ne ya ƙarfafi gwiwar nura ga wannan aiki nasa na alheri da ya sa gaba shi ai kamar kwalaba yake idan kaga dama za ka iya zuba masa rubutu idan kaga dama za ka iya zuba masa giya in kaga dama za ka iya zuba masa zuma to idan ka ɗauko yanzu fit ɗin izza so to kaga da rubutu da zuma aka zuba masa miliyoyin mutane suna kallon wannan shiri kuma suna tura saƙonni waɗanda su ne ma'aunin karɓar da 'yan kallon ke masa wallahi tallahi akwai wasu a lokacin tun farko farkon ma kafin shirin ya nisa a irin kawai dan dai ba zan iya zuba ruwa a kasan sha bane akwai wanda ya taba sun turo da sakonni cewa da suna yin wani abu mara kyau amma ta dalilin kallon shirin izo su sun daina akwai wanda ya ce shi ma'aikacin gwamnati ne amma ta dalilin shirin fitin izo su ya daina satar kuɗi wasu 'yan kallo sun bayyana ra'ayoyinsu wanda sun zo ɗaya da ra'ayoyin da nura mustapha ke samun sakonninsu a koyaushe ina gani sosai don baya wuce ni gaskiya duk sati ina kalla akwai darasi da zaki ce kin kwaikwaya gaskiya sosai ma kamar na dauki darasi a izar so sosai kamar wanne da wanne kenan kamar irin gaskiya riƙon amana tausayi da kuma son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. eh gaskiya duba da abubuwan da nake gani a wannan shiri na izza so yakan nunar da cewa idan mutum ya yi riko da amana da gaskiya zai cimma nasara a rayuwarsa bisa ga duba ga shi jarumin izar so din ya yi riko da gaskiya da aiki cikin amana shi yasa ake ta mai bita da kulli wanda kuma nasara yake haka fa ai shi na son kowa ne shi ko mugu sai mai shi Lallai mutuwa ta ishe babban wa'azi A yanzu dai gashi ta ɗauki lafiyayye matashi a cikin masana'antar amma ta bi tsohuwa mara lafiya da ranta wanda har wasu marasa imani suka ganga bata mutuwa bayan tana raye inda za ka san cuta fa ba mutuwa ba ce. A satin aka dinga yaɗa labarin mutuwar jarumar Ladidi Fage saboda an ga ta rami inda aka dinga haɗa hotonta da makara. To a ƙarshe dai jarumar ta fito ta kwantawa da masoyanta hankali a wani bidiyo. Assalamu alaikum mutanen TikTok. yau biyu ga watan bakwai social media to gaba kida yau biyu ga watan bakwai july ko saboda haka gani gani ga ina tare da hajiya 2022 ina tare da hajiya gani da fage jama'a salamu alaikum barkanku da warhaka masoya maza da mata yara da manya ina gaida kowa ina kuma yi wa kowa godiya ubangiji allah isaka da alheri ubangijin da allah ya halicce mu ya ce kullum nafsin za'ikatul mautu to don haka lissan ji balarabe da saura tukun na tukun gani da raina lafiya kuma ba a yi wa allah gaggawa yana buƙatar haƙuri sabur kenan in ji balarabe ga ni ga maryam to ci gaba to lafiya sai a hankali da allah da annabi jama'a waɗanda suka ji wannan ina muku fatan alheri ubangiji kuma allah ya saka ku da allah ya saka muku da alheri na kuma gode masoya ubangiji allah ya sada mu a gaban annan muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ga ni da ran da allah ya halice ni mutuwa dama tana kan kowa ba cewa aka yi ba za a mutu ba amma irin wannan bai dace ba an ɗaga musulmi hankali an ɗaga bayan allah hankali bai dace ba dole ne mutane su ji ba daɗi tunda dai suna ƙaunar baiwa allah ladi da fage ai dole ne hankalinsu ya tashi to ubangiji allah shirye mu baki ɗaya na kuma gode ubangiji allah ya sada ma nasir india gani da nasir bai da maryam da maryam da da fatan Allah ya ƙara lafiya shi kuma nura Allah ya karɓi bakuncinsa mu da muke raye ya samu rayu cikin salama bisa tarbabbin Allah da koyi da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi sallam ya kuma sa in zamu mutu ku cika da kalmar shahada amin Bani sun na saki ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa,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 mutuwa rigar da kowa za shi sata da ɗaiɗaya sai mu yi shiri Daga kowa bai shirin turbonta tamkar za a dawwama duniya haba uwa mun shiri domin dirarta da gaskiya. karkaru hudu da duniya ko ko daɗin dukiya karka bi son zuciyar ka zam abincin hawiya haɗin uwa ga mutane nan gaban ka tana ta ɗauka ba ta da mai akwai ko ko talaka makamniya a yau mutum nawa ta daga sama an kasan su a doka faɗin duniya kana su zam tatsuniya شقي ومن شقي منه ومن شقي صلاة تسلم الأدى وتريد بالهد صلاة لا راية صلاة ولا منتهى ولا انتهاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مستقيما ثم صل على سيدنا محمد الصادق الحق نور للعالمين ظهوره أعلنهم ومن باقي ومن شقي منهم ومن شقي صلاة حتى وتويت بحج صلاة يا لا يا سلام منتهى ولا ابتداء الصلاة دائمة بك وعلى آله وصحبه وسلم